har sardauna hmm, bai ci da addini irin yadda buhari ci da addini ba hmm. ai ba shugaban da ya samu ta goma sha addini irin buhari hmm. a iya nawa shekarun eh. ban san wannan shugaban ba wanda kowa ya zo ya ce kaza aka rikide malamai suka juya mimbarori muka mai da shi abin ga campaign ba wanda ya samu wannan sai buhari to yanzu kofin ce a'a ba za a sake wannan ba saboda ga abin da ya kamata abin in ka kalle shi mm. kana musulmi dan mm. arewa mm. ba fulata ne ojuku lokacin da ya bayyana da ke tawaye duka waɗancan shugaban na jiya shi ma yana nan ai ya san ba da makamai aka ce ojuku da yaƙi bai saboda ni na zauna da wani sojan da yake gaya min cewa ojuku yana buga kirji yana cewa ya tara makaman da in za a shekara talatin da uku ana yaƙi ya shirya shi sojan ya rasu yake ce min akwai wata anguwa a port harcourt ana kiranta angulu hmm. haka ake zuwa ana aunar da arsashi yadda kasan kana aunan dawa da gero da masara da da ma'ajiya hmm. haka ake aunar da arsashai ya shirya ɗin amma me ya karya shi roƙon Allah hmm. azumi da karatun Qur'ani me yasa ba za a koma ai wannan din ba gaskiya a abacha Allah ya ji kanshi amin ya Allah bana kasan nan ya mulki amma har gobe an ce a abacha na mishi addu'a gaskiya ne saboda lokacin da abu ya damalmale mm. sai ya tara ma da ta sama da dubu goma mm. yace duk mu fuskanci Allah mm. kowa mu karanta ta mai ne da shi duk wanda zai kawo fitina a ƙasar nan Allah ya magance shi ba dama su uku ne abin kiyawo tsakankanin su shi abacha abiola waye na ukun su duk gaba ɗaya sai Allah ya kwashe su Allah ya ashe su to me yasa ba za a yi hakan ba a to sai mu da hannu daga abin ke da ka da ake da ta ci gida kenan To abin da ya faru kenan an zo an rikirkice yanzu lissafi ma ya kwance zaren ya warware malam makaman da ake da su a nan hmm. tsohon gwamna na kano yake cewa lokacin da suka bar gwamnati hmm. ba makaman da yanzu aka imported aka shigo da shi amma very shameful abin kunya wai mai ba shugaban kasa shawara akan me nema wai ya fito yana cewa wai abin da sa wai ba za a amfani da makaman nan ba wai ba su so shugaban kasa in ya kammala ya tafi ICC hmm. International Court of Conduct wai kada ya tafi kotun duniya saboda kada a ce ya violate human rights ya ci zarafin adam ah, to su waɗanda suke kashe mutanen kyauta mai ɗanu suka yi hmm.